عنوان هذه الخطبة اليوم هو ما وقع في برما في هذه الأيام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه أشكره وأمجده تمجيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فبالتقوى يدرك المطلوب ويدفع المرهوب وتفرد الكروب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون الأعزاء منذ أن خلق الله آدم وأسكنه جنته ثم أحبطه منها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يذل ولا يشفع أيها المسلمون إن الصراع بين الحق والباطل والكفر والإسلام والشرك والتوحيد والإيمان والنفاق والعدل والظلم والسنة والبدعة جرى ويجرى جرى ويجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا قال محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري إمام المفسرين أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبع الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بكم وأبتلي وأبتليكم بهم إن مما جرى ويجري الآن في هذه الأيام بإخوان المسلمين في بومع ويشاع في وصعي الأعلام min fasadin wa takhribin wa tadmirin wa tahriqin wa taqtilin ya rubba طفل وأم هيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فهذا وليس بغريب وعجيب لمن قرأ القرآن وتدبر ولهذا حذر الله المؤمنين في آيات كثيرة على أن يتخذ المؤمنين الأولياء على أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد برت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تاقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامن من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وقال تعالى إن يثقفوكم يقولوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وما ما فعل بإخواننا المسلمين في برما من تقتيل لنساء والأطفال وتعذيب وتدمير وتخريب وتحريك وتغريب في البحار والأنهار وما هذا هؤلاء البوذيون ليس بالمؤتمين في عالم اليوم عند كثير من الناس والله إن كان هؤلاء القوم ليسوا بمعتدين فليس في الأرض بمعتد قط أبدا أين من يصومون ويدعون أنهم يدافعون عن حرية بني آدم وأن المتعامل لهال المسلمين اليوم يرى أن أمم الكفر قد تداعت علينا من كل حدب وصوب يقتلون ويدمرون ويحرقون ويكتسبون ويفعلون كل ما يستطيعون ليبيدوا أهل هذا الدين تماما كما وصف لنا رسول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ففي سنن أبي داود ومسند للإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفك كما تداعى الأكلة على قصتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ qala antum yawma idin kathir walakinnakum walakin takununa gusa'an kabusa as-sayf tunza'u al-mahabatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn قال قلنا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية الموت وفي رواية قال حب الدنيا وكراهيتكم القتال ولكن مع هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها لقد كتب الله عز وجل لهذه الأمة لهذه الأمة الخالدة البغاء والتمكين لا مهاد كيف لا يكون هذا وهم خير الأمم وذلك بشهادة الله عز وجل قال جل شعنه kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa litakuna laha al-qiyadatu was-siyadatu li hadhihi ad-dunya ghayra annahu subhanahu rabata dhalika bi shurutin in atat bihi kutiba laha an wal-izz ila بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم من الذكر والأمن الذكر ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أجزل الفضل والإنعام للمتقين ووعد بالتمكين لحزبه الموحدين وبلغهم بنصر دينه ذروة المجد في, الأو في, في الأولين والآخرين وعامل عباده بالإحسان على الإحسان وأكرمهم على فعل الصالح الكثير من الرضوان فله الحمد حتى يرضى وله الحمد, وله الحمد إذا رضى وله الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما من خير إلا أوصى أمته به وحثهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد ويا أيها المسلمون أسباب النصر من المعلوم يقينا أن النصر على على الأعداء له أسباب تحققه للمسلمين على أعدائهم بإذن الله تعالى وسأذكر معظم هذه الأسباب بإيجاب في أربعة عشر مسلكا كالتالي الأول الإيمان والعمل الصالح وعد الله المؤمنين بالنصر المبين على أعدائهم وذلك بإذهاد دينهم وإهلاك عدوهم وإن طال الزمان قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الثاني نصر دين الله تعالى ومن أعظم أسباب النصر نصر دين الله تعالى والقيام به قولا واعتقادا وعملا ودعوة قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الثالث التوكل على الله والأخذ بالأسباب التوكل على الله مع عداد القوة من أعظم من أعظم عوامل النصر ولا بد مع التوكل من الأخذ بالأسباب لأن التوكل يقوم على ركنين عظيمين أولا الاعتقاد على الله وثقة بوعده ونصره تعالى ثانيا الأخذ بالأسباب المشروعة ولهذا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم الرابع المشاورة بين المسؤولين كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه مع كمال أقله وسداد رأيه الخامس الثبات عند اللقاء عند لقاء العدو وعدم الانهزام والفراق سادسا الشجاعة والبطولة والتدهية والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ولا يؤخر ولهذا قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة السابع الدعاء والاستعانة بالله وكثرة ذكره لأن القوي القادر على لأنه القوي القادر على هزيمة أعدائه ونصر, ونصر أوليائه الثامن طاعة الله ورسوله قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم التاسع الاجتماع وعدم النزاع والاختلاف قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين العاشر الصبر والمصابرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الهادي عشر الإخلاص لله وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وإن الله مع المحسنين الثاني عشر الرغبة فيما عند الله الثالث عشر إسناد القيادة لأهل الإيمان الرابع عشر التحصن بالدعائم المنزيات منهم التوبة والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ولا تقبل التوبة إلا بشروطها أولا الإقلاء من جميع عن جميع الذنوب وتركها ثانيا الأزم على العزيمة على عدم الأولة إليها ثالثا الندم على فعلها فإن كانت المأسية في حق عدمين فلها شروط الرابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق ولا تنفع التوبة عند الغرغرة أو بعد طلوع الشمس من مغربها ولا شك أن التوبة النصول والاستغفار من أعظم الوسائل النصب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون خامسا رابعا تقوى الله تعالى وهي أن يجعل الأبد بينه وبين ما يخشى بين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه ووقاية تقيه من ذلك ووقاية تقيه من ذلك وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ثالثا أداء جميع الفرائض واتباعها بالنوافل لأن محبة الله للأبد تحصل بذلك ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعنه فلا, فلا, فلا يستجيب لكم وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون سابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العبادات والأقوال والأفعال ثامنا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخوانا المسلمين المستضعفين في برما اللهم عليك بهؤلاء البوزيين فإنهم لا يكذزونك اللهم عليك بهؤلاء البوزيين فإنهم لا يكذزونك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أهسهم أددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أهدا يا رب العالمين ينقوى عنوانا وانا الخطبة تامهم za ta yi magana ne akan abin da ya shafi abin da yake faruwa a yau da dama daga cikin musulmi idan matsala tana aukuwa a wani guri wanda sai ka ya ce to a ina ne da an ce wani bangare ne sai ce to Allah ya kiyaye iya abin da zai iya faɗa kenan wanda ma ya san abin da ke faruwa kenan wanda ma wani ma sai ka ya kawo karin magana na bahaushe cewa idan ji ba ta tsallake ka ta faɗa kan uban kowa to wannan ba musulunci ba ne musulunci shine duk inda musulmi yake dan uwanka a duniya aka ce musifa ta afka masa to ka dinga jin abin a jikinka cewa lallai ta samu wani bangare na jikinka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabi Muhammad da shirya da kuma addinin gaskiya don yarin jayar da shi akan kowane irin addini Allah ya isa ya zama mai shaida akan aiko annabi da ya yi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sama da ƙasa sai Allah shi kaɗai Allah ya taimaki bawansa kuma ya buwa ya da ainihin wato addininsa sannan ya taimaki rindinarsa kuma ya gurguza rindinar kafirai shi kadai subhanahu wata'ala ina gode masa ina girmama shi girmamawa ina shaida cewa babu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya buɗe kirjinsa sannan ya kayar masa da duk wani nauyi da zai dame shi Allah ya ɗaga ambatansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da kuma mutanen gidansa bayan haka ina muku nasiha ya ku mutane na cewa mu ji tsoron Allah da tsoron Allah ne ake riskar abin da ke gurinsa sannan ake tun kuɗe maka duk wani abu da kake jin tsoronsa da tsoron Allah ne ake yaye ma al'umma bakin ciki Allah ya faɗa ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita kuma sai ya zo masa da arziki ta inda bai tsammani ba ya ku musulmi masu girma tun lokacin da Allah ta'ala ya halitta annabi Adamu ya saukar da shi aljanna bayan ya sa masa doka cewa kada ya ci itaciya ya ci lokacin da za su sauka ya ce masa su sauka da shi da matarsa da kuma iblis da baki ɗaya su zo ƙasa za su zo wannan duniya sashi yana ƙin sashi Allah ya ce zan turo idan shirya ta zo daga gurina don mutumin da ya kama shiriyar ya riƙe ƙanƙan to ba zai wahala ba kuma ba zai sha ainihin wato ba zai face a duniya ba kuma ba zai sha wahala ba ya ku musulmi lallai jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma kafirci da musulunci da shirka da tauhidi da munafunci da imani tsakanin adalci da zalunci da kuma sunna da bid'a ya gudana kuma zai ci gaba da gudana har sai Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta Allah ya faɗa wa annabi lokacin da kafirai suka matsa maka cewa dan mai da Allah ya tashi aiko annabi ya aiko wanda ke cin abinci dan mai da Allah ya tashi aiko annabi ya aiko maraya sai aiko wanda bai da kuɗi inda Allah yana so su dan sakon da aka turo aikuwa ya san a makka ga walidu ibn mai babban mai kuɗi ne a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kafetan mai kuɗi ne amma Allah ya rasa wanda zai aiko sai ya rasa wanda zai turo sai maraya wanda baban shi ya mutu bai ban masa komai ba kamar yadda shine philosophy na mutane yanzu suna ganin in Allah zai aiko annabi yanzu ya kamata ya zama to annabin yana da kudi dan wanda yake da kudi yanzu shi yake da magana wanda ba shi da kuɗi bai da magana da Allah ya tashi zai ba su amsa sai ya ce musu ai ba mu aiko kafin kai ba wani manzo a doron ƙasar nan kaf ga baki ɗaya fati annabawa suna cin abinci kuma Allah ya ce suna zuwa ainihin wato kasuwa sai Allah ya ce mun sanya sashen ku da sashi su zama jarrabawa idan kana son gaskiya Allah ya jarrabe ka da mara son gaskiya in kana san tauhidi Allah ya jarrabe ka da wanda bai san tauhidin idan kana son sunna Allah ya jarrabe ka da wanda bai kaunar sunna idan kana son sahabbai Allah ya jarrabe ka da masu zagin sahabbai idan kana son wato adalci Allah ya jarrabe ka da shi wanda zalunci yake so mai kuɗi, Allah ya jarrabe shi da talaka talaka Allah ya jarrabe shi da mai kuɗi. Allah ya ce na sanya sashen ku ya zama masashi ainihin wato jarrabawa sai ya kawo shi da sigar tambaya ya ce a tasbiru ko kwa ya haƙuri kwa na haka duk lokacin da kake kan hanyar Allah kana riƙe da tauhidi masu shirka suka taso to jarraba ka Allah ya gani za ka yi haƙuri ko ba za ka ba idan kana riƙe da sunnar manzon Allah masu bida'a suka taso Allah ya jarrabe ka ne a gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba idan kana riƙe da addinin musulunci kafiran duniya suka yauta a kanka to an jarraba ka ne a gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba muhammad ibn jarir at-tabari shugaban masu tafsiri na duniya ya ce ai na sanya sashen ku da sashi ya zama jarrabawa don ko kwa ya haƙuri akan abin da kuke ji a gurinsu yau ka ji an yi zane an zagi annabi muhammad ji ba ka ji an yi zane an yi wani batanci gata ka ji kuma an yi haka za ku ta ji sannan za ku ga sabanin abin da ke gurin ku sannan dan Allah ya jarraba ku ya gani za ku bi shiriya ne ko wani shiriyar za ku bi sannan Allah ya sanya sunnar Allah a doron ƙasa mafi yawanci yakan jarrabi al'umma musulmi ya ba kafare ci gaba na rayuwa a kowane zamani sama da ci gaban da ke hannun al'umman musulmi wannan jarrabawa ne don haka babu yadda za a yi wanda ajandarsa duniya ne kadai da wanda ajandarsa duniya da lahira ne su zama ɗaya wanda duk ya kuskura yana musulmi ajandarsa shi ma ta zo ta zama ɗaya da wanda ba shi da ajanda ta lahira wala ya shiga uku ya lalace kafirai mafi yawanci sun gina garuruwansu sun gina titina sun gina masana'antu ba maganar ajandar lahira a gaban sa shi yasa da ya je aiki ya dawo sai dai tafi stadium wasa ga wasanni nan sun fi kala dubu da aka kirkiro kai da kake da ajanda ta duniya da lahira sai ka zo sai ka zama daidai da wanda yake ajandar sa dai take da wanda ba shi da ainihin wato ajandar lahira a gaban shi shi yasa Allah ya ce sun san duk wani abu na rayuwar duniya ya alamu na zahiran min alhayatid duniya amma wa hum an al hum ghafilun duk abin da yake yadda za a yi duniya ta gyaru sun sani amma maganar lahira wannan ka ajiye ta kwata-kwata ba ta gaban su ƙwarar gaskiyar gasi don haka allah maɗaukacin sarki da ya ga dama sai ya curo annabawa ya ba su abin da babu yadda za a yi a saba musu wannan jarrabawa ce allah ya jarrabi annabawa da mutanensu ya jarrabi mutanen da kuma ainihin wasu annabawa lallai abin da yake gudanuwa yau a cikin wa'in nan kwanakin ga 'yan ƙwamma musulmi a ƙasar burma sannan ake yada shi a kafofin watsa labarai na banna da rusawa da rugurgulawa da konawa da kisa na kare dangi kai to wani mawaki yana ta yaro ba tsifilin wa ummin hila bai na kuma kai to uwa nawa ne a cikin irin wannan ƙadira aka raba da ɗanta kamar su farraƙo arwahun wa abdalu yadda ka san ana raba jiki da rai haka ake saboda rashin mutunci da ake da kisan da ake ta kai mace da ciki a tattare da ita a suka wuka a burma cikin nan take sannan a ɗauko ɗan da ke ciki a yanka shi saboda tsabar rashin imani amma wani bai san mai ma yake faruwa ba a 'yan kwanakin nan a ƙasar burma ƙasar burma asali ƙasa ce da take makotaka ita wannan tana da suna ƙasar ina ganin ikara ake ce ma ainihin wato kasar tana da adadin mutane da sun kai miliyan uku tana makotaka da kasa ce mai cin gashin kanta sai Allah subhanahu wata'ala ya sa mutanen yankin sai suka karɓi musulunci karɓar musuluncin mutanen wannan yankin ya sa sai musulunci yana shiga cikin ƙasar burma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mutanen ƙasar burma suna bin addinin buda ne yayin da suke bin addinin buda wannan maganan kisan an saba yi a tashi a kakkashe musulmi a ƙasar burma ba so ɗaya ba ba so biyu ba na wannan karan ne abin ya yawaita ta yadda a karan farko da suka tashi aka kaiwa yankin farmaki suka dawo da shi suka haɗe su cikin ƙasarsu babu yadda musulmi suka iya a shekarar da na fara zuwa aikin haji akwai mutumin da muka haɗu da shi a ainihin wato inda muka zauna a harami yana ɗin daga cikin mutanen yankin ya mun bayani baki da baki irin matsaloli da kuma haɗarin da musulmi suke ciki a wannan ainihin wato yankin shi yasa wannan mawaƙin yake cewa da misli haza saboda kwatankwacin wannan ne wallahi ya zubul kalbu min kamadi in kana fil kalbi islamu wa imanu zuciyarka za ta iya narkewa duk lokacin da aka ce wani abu yana faruwa da ɗan uwanka musulmi ka ka bi ka kalli duk wanda suke harkar social network akwai bidiyon da in ka kalla ba za ka ƙara kalla ba mutane ne za a zo a buɗe rami in aka buɗe rami aka sa ka tafila ka haka za a zo a zuba mutane a cikin ramin da ransu tarin mutane masu za a turo ƙasa ta rufe su haka aka dinga wannan ta'addancin a kwanan nan abinda suka aikatawa masu imani suna sane kuma ba komai yasa ake musu wannan azabar ba sai dan sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah kuma shine gagara ba dau wanda ya fi karfin kowa babu wanda ya fi karfin sa kuma shine wanda ake gode masa wannan ba abun mamaki bane ba bakon abu bane ga duk wanda ya karanta Qur'ani kuma ya tadabburin Qur'ani saboda haka Allah ya gargadi da kashedi da ahir da jan kunne ga mumine a ayoyi da yawa a cikin ƙur'ani ya ce kada mu kuskura mu riƙi kafirai zamanto masoya koma bayan mumine Allah ya faɗa mana ya ce mana ya ku masu imani kada ku kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja Allah ya ce wallahi ba za su taƙaita ɓanna a ku ba duk sanda kuka suka samu dama sannan ya ce kullum gurin suke yi dama ya za'i wani bala'i ya afka muku Allah ya ce gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su abin da suka ɓoye a zuciyar suke jira su samu dama su muku kwab ɗaya wallahi ya fi girma akan abin da kuke ganin suna muku aikace Allah ya ce muna muku bayanin ayoyinmu ne idan kuna da hankali Allah ya ce ku nan yanzu yanzu kuna son wa'annan mutanen Allah ya ce wallahi ba za su so ku ba kuma tunda Allah ya ce ba za su so ku ba di yadda za a yi shi yasa shugabannin ƙasar nan muke faɗa musu idan Allah subhanahu Ta'ala ya baka dama kana kana musulmi mu addinin mu na musulunci bai goyon bayan dan mutum ba addinin ku ba haƙƙin shi a danne masa haƙƙi ba ma yarda da wannan amma wallahi duk abin da zaka yi mu wanda ba musulmi ba dan ya yarda da kai na rantsi da Allah ba zai yarda da kai ba sai in zaka yarda ka saki addinin ka na musulunci ka koma nashi to wannan kan yanzu za a Allah ya ce ha tun kula iga kunan ku nan tuhibbuna hum na son sun amma Allah ya ce wallahi ba ta son kun imani da duk tafan da Allah ya saukar daga sama amma su ba abin da ya lizinta musu dole su imani da idan suka haɗu da ku za su yi aimin amince muku amma in suka koma gefe isu isu cizon hannu suke yi suna jiran Allah ya ara musu dama ku sai muku kwaf daya Allah ya ce ku mutu da bakin ciki lallai shi Allah ya san abin da kirjin kowa yake rufe da shi Allah ya ce in wani abu mai kyau ya same ku to sai ya bakanta musu ne amma idan wata musiba ta afka muku sai su farin ciki da ita ko da ka ga mutum ya fito to Allah ya kiyaye ta baki ce kawai ta ciki na ciki amma Allah ya ce in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to ba abin da makircin makiya addini zai muku saboda Allah yana kewaye da duk abin da suke shiryawa Allah ya ƙara faɗa mana yake cewa in suka samu dama a kanku wallahi sai sun kashe ku ko kuma su mayar da ku zuwa ga addinin da suke kai sannan daga lokacin da saboda wahala ta sa saki addinin musulunci ka koma zuwa ga Allah haka Allah ya ce to ba ka ba samun babban rabo har abada sannan Allah ya ce in suka samu dama a kanku to lokacin ba za su shimfiɗa kiyayya a kanku a fili za ku gani sannan za su shimfiɗa hannayensu da bakinanku da bakinsu a kanku ta hanyar cutarwa sannan gurin suke yi sai kun kafirta tare da haka ga abin da aka aikata ga 'yan uwanmu musulmi a ƙasar burma na kashe mata da ƙananan yara da azabtarwa da rusa gidajensu da ƙonawa da nutsar da wasu a cikin tekuna da cikin ainihin wato ruwa tare da wannan wayannan masu addinin buda a yanzu a idan duniya ba mutane ba ne in ta'adda da haka cikin wayanda ake sawa a duk kasashen duniya a ce za a yaƙi yan ta'adda da su ba sa daga cikin da za a yaƙa a matsayin yaƙin ta'addanci don wannan abun ba ta'addanci suka yi ba don musulmi suka kashe musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba shine yayi wa ya yi ta'addanci amma musulmi ko ƙasa ɗaya za a samu a ƙarar da ita inda wanda ya kisa ba musulmi ba ne musulmi aka kashe ta wannan ba ta'addanci ba ne da haka su ba 'yan ta'adda ne ba a duniya a yau a wajen da yawa daga cikin mutane ina rantsewa da Allah in dai waɗannan mutanen ba 'yan ta'adda ba ne a dauran ƙasa to ba kuma wani sauran ɗan ta'adda a dauran ƙasa aina manyan yazumuna ina wa'inda suke faɗa cewa wa yadda'una annahum yudafi'una an hurriyati bani adam ina wa'inda suke cika duniya da ihu in abu ya faru suke suna kare yankin dan adam tun daga namu na nan gida Najeriya ba mu ji wani wanda ya fito ya magana ba akan abin da aka yi a ƙasar Burma an tattaka haƙƙin dan adam amma yau da wanda muke da ba musulmi bane aka yi irin wannan kisan da yanzu duk jaridun duniya da talabishin duniya da rediyon duniya wannan ita ce kadiyar da suke tattaunawa a kanta ina suke don haka gwamnatoci na kasashen da yake akwai musulmi wajibi ne a kansu idan irin wannan matsalar ta faru su nuna wato rashin damuwarsu su nuna ainihin wato damuwarsu a kai shi yasa shugaban kasar turkiya da abin nan yake faruwa ya ya ba majalisar ɗinkin duniya yau jama'a idan ba ta ɗauki mataki ba zai tura sojojin su za su je kasar don ba yadda za a yi ana kallo ana irin wannan kisa na kare dangi kuma duniya ta zara ainihin wato ido hatta gwamnati irin ta najeriya idan irin wannan matsalar ta faru a matsayin najeriya kasar da ko an ki ko an so kaso ɗari na ta kaso saba'in musulmi ne to dole a ga wani yunkuri da shugabannin suka ko da na turne na allah wani ya kamata a fito a don ana maganan yakar ta'addanci ne ta duk wanda ya ta'addanci dan ta'adda ne shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne babu dalilin da zai sa idan ana magana ta'addanci ya zamanto lokacin da in waɗanda ake tuhuma musulmi ne shine ake maganar ta'addanci e, wannan kisa da aka yi na ƙare dangi da aka yi duk mutumin da ya ji ya ga abubuwan da yake faruwa akwai bidiyon da in ka fara kallo ba za ka iya ci gaba da kallon shi ba saboda tashin hankali da bala'in abin da ke ciki na irin kisan kare dangi da ake yi irin kisa na rashin mutunci da ake wannan shine abin da yake faruwa dukkan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ja bakin su sun yi shiru ba wanda yake yin magana wannan ba tattaka dokar haƙƙin ɗan adam bane to shi yasa kasan nan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana lokacin da littafin Allah da sunnar annabi zai jagorance ka a zauna lafiya yanzu kwanan nan wannan ibas din nan mai garkuwa da mutane kowa ya san irin ta'addanci da rashin mutunci da yayi da bakinsa bayan ya yi kirari, sai ga shi ita ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta tafi kotu wai za ta bashi kariya wai an tattaka doka wajen kama shi saboda an rena mutane a ƙasar nan da lauyoyi wasu suka shiga wai an tattaka doka gurin kama shi har ma yanzu ana so a rena hankalin mutane cewa abubuwan da ya yi faɗa a farko wai a'a wai ai yan sanda ne suka tilasta mai ya amsa bayan fa ga mutanen da aka kama a ƙasar ga mutanen da aka karɓi kuɗaɗe a hannunsu wasu an sa su sun sai da gidajen mansu wasu an sa su sun sai da kaza saboda abinda wato yake faruwa amma duk da haka ana so a rena hankalin mutane wai kama shi wai an tattaka dokar ɗan adam saboda su wa'anda ya kama ya ci mutuncinsu ya ɗaure su ya karbi kuɗaɗen hannunsu su ba 'yan adam ba ne ba su da zarafin da za a kare su a kare musu mutuncinsu a wajen masu kare haƙƙin dokar ɗan adam to yana da kyau musulmi su sani cewa irin nan abubuwan asali dama ba a kafa su ba don su taimaki musulmi wannan ya faru ne saboda na ga da yawa sun yawaita kiraye-kiraye a kafofin sadarwa cewa ina 'yan kare haƙƙin ɗan adam ina majalisar ɗinkin duniya take ina wane ne ina wane ne ina wane ne ina wane ne wala nan asali ba a kafa su don su taimaki musulunci da kuma ainihin wato musulmi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu saboda haka wanda ya lura da halin musulmi a yau zai iya ganin cewa al'ummomin kafirai sashen su ya kira sashi akan mu ta kowane sasannin duniya su kashe su rusa su ƙona su ƙwace dukiyar wanda za su ƙwace dukiyarsa su aikata duk abin da suke so me manufarsu ne don kawai su ga sun ƙarar da ma'abuta wannan addinin gabaki ɗaya a doron ƙasa kamar yadda annabi muhammad ya siffanta ya ba mu labari a cikin hadisin da ke cikin sunan abi dawuda wanda al'imamun abu dawuda ya ruwaito da kuma al'imamun ahmad da wasansa hadisin soban bararren bawan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya faɗa ya ce saura iris an yi kusa arnin duniya za su yarta a kanku za su zagaye ku ta kowane sasanni za su kashe za su rugurguza za su rusa kamar yadda ake ajiye abinci gaban ƙatti samari majiya yunwa a ce musu bismillah sabai suka siya rasulullahi a lokacin abin da zai sa a yi mana irin wannan kisan na ƙari dangi ba mu da yawa ne annabi ya ce kuna nan da yawa sai dai yawan ku zai zama taron tsintsiya ne ba shara ga ku da yawa dankam ga ku da yawa amma zai zamanto yawa ne wato mara amfani saboda mafi yawancinmu ba mutum ba shi da manufa a rayuwarsa ina ya fito a ina yake yanzu ina kuma ya damfara bi sani ba ba manufa wannan shi ne. sannan annabi ya ce Allah zai cire razaninmu da kwarjininmu daga zukatan makiyanmu sannan Allah ya kawo rauni sai dankara a cikin zukatanmu yau duk kasashen da suka fi tashin hankali a duniya za ka samu kasashen musulmi shi ya sa wanda ba musulmi ba yana da iko ya ɗauko tsarin shi ya kawo ƙasar kai ce sai an yi kai kuma baka isa ka ɗauki tsarin ka kai kasar shi ka ce sai saboda an riga an cire kwarjinin da ke cikin zuciyarka an kawo rauni an dankara maka shi kuma bai jin tsoron lokacin da annabi yake faɗar wannan maganar sahabbai suna mamaki kiya za a iya faru domin su sun ɗauki matsala ne a farkon addini a lokacin da su rashin yawa ne ya ja musu har Allah ya ce musu wazkuru id antum qalilun ku tuna sanda kuke yan kadan mustada'afuna fil ardi kuna wanda ake raunanawa a bayan ƙasa takafuna an takasafa kuma nasu kuna jin tsoron a dinga wabce ko ana muku daidai shi yasa suke mamaki yaya za a yi haka ya faru bayan annabi ya zo ya karanta ya kafa taurar musulunci a madina ko da annabi ya bar duniya adadin sahabban da ya bari kwata-kwata a duniya na rantsi da Allah ba su kai wa mutanen unguwan nan ba mutum dubu ɗari da dubu goma sha biyar annabi ya bari daga cikin sahabbai ko da ya bar duniya amma waɗannan adadin mutanen su suka ɗauki addinin musulunci suka kai shi duk inda ka gani saboda me injin ɗin da yake motsa su ba shi bane irin injin ɗin da yake yake motsa mai yanzu shine bambancin da haka sai annabi yake faɗa sabai suka ce wani rauni ne ƙala sai annabi ya faɗi cewa wato za a samu san duniya a tashi ana neman duniya ta kowace hanya kowa yanzu ya tashi yana ƙoƙarin sai ya canja duniyarsa amma ba wanda yake ƙoƙarin yadda zai canja alakarsa da Allah kowa kuma ku duba da kyau ku gani yadda muke ɗawainiya kullum duniyar mu sai ta gyaru ba ma dawainiya wajen yadda alakar mu da Allah za ta gyaru to daga lokacin da mutane suka tashi kowa neman duniya ta hanyar da Allah yake so da hanyar da Allah bai so abinda zai biyo baya sai wannan sai ya ja sai a sa mutane karahiyatun mu in mutuwa da abu ya taso abin da ya kamata a gudu da abin da bai kamata a gudu ba kowa sai ka kafiyu ana neman gudu yanzu nan a masallacin nan fankan nan da za ta kuka ta faru wani yana waje daga jin ƙarar ka abu ya faɗo duk za ka ga ya fice da gudu ka gan shi a waje mai yake faruwa ya ce maka ka juya yaƙi ake a masallacin. sai da na umar masallaci ya shigo a sahun gaba ashe akwai wani arne ana ce masa abu la'atul majusi Allah ya tsine mai albarka sai na umar ya ce a daidaita sahu a hada kafaɗa yana shiga ya fara sallah ya samu sai na umar wuka mai baki biyu an sa masa fozin kuba ta kwana ya samu sai na umar ya burma mai wukar hawaje uku sai na umar ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da mutumin ya yunkura zai gudu mutanen da ke cikin masallaci rufe koba suka yi suka hana shi fita yi kan wannan ya sauki wannan dauka yi kan wannan a lokacin da sai na umar ya faɗi ba a fasa sallah ba kawar da shi aka yi a gefe abdurrahman bin auf ya shiga aka ci gaba da sallah sanda ake wannan rigimar wanda ke wajen masallaci ba su san me yake faruwa ba kawai suna jiya sautin liman sun daidai na jiya sautin liman da mutumin nan ya tabbatar ba zai fita ba bayan ya sauki wajen mutum goma sha uku da wuka kawai sai ya burma makan shi wukar in yanzu ne aka sauki leman da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta Allah kaɗai ya san me zai faru ba ma anguwar ba wani yana yunkurin zai fito daga gida da ya ji istirja'i ta lasifika to ƙara lafarwa zai shi ya samu gurin zama maganan ya fito ba ta taso ba saboda haka ku kalla ku gani yadda muka tashi ana neman duniya ta kowane hali yanzu neman duniya da ya ja alakar mutane da Allah ta lalace shi yasa da an ce keket da inda ya kamata a gudu da inda bai kamata a gudu ba kowa sai ya sa kai wannan ita ce babban matsalar mu a wata wayar annabi ya faɗa ya ce za a samu son duniya da kuma mutane tsabar su tashi su yaƙi saboda addinin Allah to yanzu ba wai maganar yaƙi ba domin a wannan zamani da aka samu wasa'ilul ilam kafofin sadarwa wallahi in ba afkoma al'umman musulmi aka yi ba da yaƙi a babu na jihadul difa'i to ba mu da buƙatar mu tashi mu ɗauki makami wajen yaƙi karantarwa yake buƙatar mu domin irin wannan damar a zamanance ta faɗa ka faɗa duk duniya ta ji wallahi da annabi ya samu wannan damar a makka an ba shi damar ya karantar ba tsangwama wallahi da bai bar makka ya tafi madina ba babu to amma jihadi tun daga abin da ya shafi ta alimi karantarwa muna da matsala yau waɗanda ba mu ba sun fi mu ƙoƙari gurin a tashi a karantar da addini idan ka zo nan garin manyan motoci ne wanda suke yawo akan Ahmadu Bellawai na haya sai ka samu mai wa'azi a cikinta kuma kun san wanda mai wa'azi nake ne masu motocin zuwa Legas duk motar da za ka tashi a mando sai ka samu mai wa'azi da zai tashi in an je can wani guri in mota za ta ɗauki hanya ta fara tafiya ya sauka ya dawo haka ake shi yasa Allah ya kiyaye duk lokacin da dan banza ya tashi tsaye dan kirki ya zauna wallahi sai an samu matsala shi yasa Allah ya ce mana wala tahinu fi tira'il qawm kada ku rauni wajen neman mutanen in kuna jin wani radadi ne to su ma suna ji amma bambanci tsakanin ku da su ko kuna kaunar samun wani sakamako a gurin Allah wanda su ba sa kaunar su samu irin wannan sakamakon wannan yana daga ciki don haka ya zamanto jihadul mali a fito da kuɗi a yi ma'addini aiki muna da matsala na daga cikin dalilan da ya sa hukumomi a najeriya suka ce ba su yadda ba a kafa gidan rediyo ko tv da sunan addini da an ba da wannan damar idan ka ga gidan rediyo ɗaya na musulmi ko gidan tv ɗaya na musulmi to wallahi watakila sai ka ga goma ko ashirin na wanda ba musulmi ba saboda zaɓinmu saboda rauninmu ba kuma wai za'ab ba ne rauni na babu abin da za mu yi a'a kawai kowa harkar addinin ba ita bace a gabansa ba ita bace a tandarsa Allah ya ƙara mana na Aisha yadda da take cewa tunda annabi yake bai taɓa ɗaukar fansa ba idan shi aka yi babu. me yasa kuke ganin har yanzu da annabi ya koma zuwa ga Allah baka isa ka taba mutuncinsa sa ba kuwan da Allah lafiya lau saboda annabi ya zo ya nuna ba abin da ya dame shi a duniya irin abin da ya damu janibin Allah lokacin da ya damu da Allah sama da kowa shi kuma Allah sai ya fi damuwa da annabin sama da kowa shi yasa in kana so yanzu yanzu ka janyo fushin da Allah ba zai ɗaga maka ƙafa ba a ɗauki dogon lokaci ka taba annabin shi ka gani maganan inna ka fi naka mustahaddina tana nan shi yasa inda za a dawo ya zamanto abin da ya dame mu abin da ya dama addinin Allah ne wallahi duk damuwar mu sai Allah ya dauke mana amma lokacin da kowa ya dauka kawai damuwarsa ita ce damuwa abin da ya dama addini ba matsalar sa bane shi yasa Allah yake ta hada mutane da matsala yau ka kada ita gobe ta kada kai jibi ku zubar gadi haka za a yi in kun zaɓi wannan shugaban kuna ganin zai canza rayuwa ba abin da zai canza muku tunda mutane ba su canza alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ma sai wannan ya tafi wani ya zo kika da an ce to bilal jigara ma wanda ya tafi da wanda ya zo haka za a yi wannan wannan abu ne wanda yake sananne Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka tare da wannan ɗan uwa manzon Allah ya faɗi cewa kuma wato Allah ya nuna mun gabacin duniya da yammacinta kuma ya nuna min lallai al'umma ta da sannan mulkin ta ya kai iya abin da Allah subhanahu Ta'ala ya nuna mu saboda yanayi na ainihin wato lokaci Allah subhanahu Ta'ala ka shirye da mu tare da haka yana da kyau mu fahimci cewa mu gane Allah madaukakin sarki ba zai taimaki al'umma kaɗai saboda sunanta musulma ba ba tare da ruku da ainihin wato addinin na musulunci ba na faɗi wasu abubuwa cikin larabci ga wanda suke jin larabcin idan Allah madaukakin sarki ya ara mana wani lokaci wata rana to akwai yiwuwar zan iya yin kutuba mai taken asbabun nasar sababban da suke sawa al'umma ta samu nasara a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mafi yawancin mutane ba su sani ba asali ni ne limamin masallacin nan watakila ko wanda bai taba gani na ba sai zai ta mamaki tuya aka yi to akwai dan uwa malam nura mujahid da shi malam hizba abubuwa ne zuruf suka yi yawa a kai na kwarin gaske gaske kuma ni ina tudun wada ne da nisa sai zaman to bana iya zuwa wannan masallacin amma dai insha Allah tare da haka zan yi iya kokari na in ga ina samu ina bullowa insha Allah ko da so ɗaya ne a wata da izinin Allah kuma insha Allah in har zan shigo din dan yi kokari in sanar da shi malam hizba kafin ranar da zan shigo cewa gani nan zuwa da izinin Allah sannan insha Allah in na shigo a tsarin zai zama da izinin Allah wannan ɗalibai ne amma jama'ar gari in suna so za su iya zama bayan sallar juma'a mu basharatan za mu zauna mu yi karatu ko da na awa ɗaya ne da izinin Allah sannan kowa ya tashi ya kama gabansa yan uwa tafiya tana ta tafiya rayuwa tana gangarewa wallahi mutum ba abin da zai masa amfani idan ya koma zuwa ga Allah sai abin da ya gwargwado na riko da addinin nan mutuwa kan labudda babu makawa sai an yi ta cikin abin da na so in yi magana a kan shi da lokaci ya bayar mutane su sanin cewa yin gaba-gaba a harkar addini bai sa Allah ya rage maka kwanaki kuma ka koma ka zama ɗan ba ruwanku wallahi bai sa kuma Allah ya ƙara maka kwanaki ni yanzu kaska ganni ka ji an ce yau in rigima ta taso can mu muke zuwa mu tare ta jibo ina can gata ina can shekarun da Allah ya riga ya ɗiba zan yi gaba gaba akan harkar addini bai rage min kwanaki ba kai da ka koma gefe kake ganin ba ruwanka wala kila ma sai ka riga da mutuwa abin yana hannun Allah da haka mutum fa innal yawma amalun yau aiki ake gobe hisabi ake da haka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala yan uwanmu musulmi wanda suke kasar burma allah madaukakin sarki ya kai musu tallafi allah ya kai musu agaji allah kisan da aka yi musu allah ka isan musu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya faru allah ka kirga mutanen ƙasar burma da suke da hannu wajen wannan kisan ɗaya bayan ɗaya allah ka kashe su allah ka ajiye ayarka a kansu don tsarkin sunayenka Allah ka yi musu yadda kai wa mutanen lutu da adawa da samuda Allah subhanahu wata'ala ka yi musu irin yadda kai ma ma'abuta giwa nan tsarkin sunayenka wannan yana daga ciki don haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu mu ya tsare mana imanin mu har anan Najeriya akwai matsalolin da suke faruwa yanzu matsalan 'yan matan cibok nan da aka zo aka kiyaye ta dalilin da yasa ake ta magana ta kullum wallahi saboda ƴan matan kafirai ne da musulmi ne wallahi da yanzu an ban magana ku je ku bincika za ku ga a garin jos a cikin rigingimin da aka yi a wannan garin mai yake da suna a cikin garuruwan nan da ake rikicin nan a farko-farko a tana min garin yana girwan shandan akwai matan da aka tattara aka tafi da su a matsayin bayi har yanzu ba a dawo da su ba amma saboda wa'annan musulmi ne kaji duniya ba ta ainihin wato maganarsu saboda haka musulmi su yarda cewa ba su da gata sai Allah sai riko da wannan addinin su dawo su rike wannan addinin Allah da yake da addinin ya musu gata in ko muka ci gaba da watsi da addinin wallahi za mu ta ganin abin da ba mu so Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu Allah ya tsare mu da haka kuma ila salatikum yarhamukumullah